Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh, barka dai. Barka ka dai. Eh a gida. Lafiya lau. Da Allah kai ne Hafiz Maddibo ko? Ni ne. Kana magana da Alkanawi. Na. Wato da Allah na kirawo ka ne saboda abubuwa guda uku eh abubuwa guda nawa guda uku to kamar me yawa abu na daya zan ma nasiha ka bi tsoron Allah wanda abin da ka san ba za to ya kashe daga cewa za a yi masa nasiha ya ji tsoron Allah ya kashe zan saka a fefe ne a yi wallahi ya kashe ya kashe eh wallahi ya kashe a yanzu yanzu na ga bidiyonsa ai ba a gama ba ni wallahi da ina ma kallon mai hankali amma yanzu na dan fahimci kamar kana da dan taɓin kwakwalwa gaskiya Allah ba kansa tsaye ba to kun ga dai ya dai ke dauka yanzu Allah gashi ina kiransa ya ki ɗauka wallahi ya ki ɗauka eh, Allah ga ka kira ni ta ka kira ni da rin wa a'a kana ji a'a yanzu ma kana kan live jama'a suna jin ka kana kan live dan haka kada ma ka katse na yi live na yi live a jama'a suna jin ka ma yanzu daga cewa ka ji tsoron Allah ka kashe jama'a suna jin ka a yanzu ma kana kan live akwai dalilin da yasa ne kiran ka jama'a kuma suna so su ji ka a'a ba wai private ba jama'a suna jin ka yanzu ma wani abin zan bujuro ma Shehu Ibrahim ya ce ba da tarihin Shehu Tijjani cikin Ramadana ya fi la ilaha illallah ya fi istighfari ya fi salatin annabi kuma yanzu zan karanto ma ka kare tunda dai ba wai Anas ba ba wai Anas ba kana ji ba wai Anas ba yanzu nan zan bujiro ma gashi ana jin ka a kan laif. in ka isa ka kare wallahi abin da yake yace ba da tarihin Shehu Tijjani cikin Ramadana ya fi la ilaha illallah ya fi istighfari kaka tambaye ni komai ba da tarihi na Shehu Tijjani in ji Shehu Ibrahim tunda dai ka dauɗa mara shi zaka kare kana wahal da kanka abin da ba zaka ka iya ba su ma jahilan da suka gudu suka bakka wallahi sun san ba su iya ba kai baƙo ne a harkar kai baƙo ne a harka shi yasa ai yanzu dai gashi a cikin wannan littafin gashi jawahirin rasail tsayana karanto ma wallahi ya gudu wallahi ya gudu tsayana karanto ma ba za ka iya bari jahilan wawayen da suka turo ka kai ma yanzu ina dan tunanin kana da dan tabin hankali gaskiya dan mai hankali da ya san abin da yake wallahi ba zai ringa abin da kai ba yanzu yanzun nan ya gama laifa. wai yana kiran malam Anas kai wa wato ni na fahimci kamar kai tarbiyya sun rikirkita ma kwakwalwa wallahi baka da hankali Allah ba shi da hankali da ine masa kallon mai nutsuwa amma Allah na tabbata ya samu matsala gurin ja'in ja'in nan da suke ba nan mutane abubuwa su ja wallahi anan suka rikita shi wallahi anan suka rikita shi tsaya kuma ka gani kila ya ƙara ɗauka eh tsaya in karanto ma sai ka kwaci shehu gashi abin da shehu ya ce ga gashi cikin littafin yawwa kana ji ga littafin jawahirin rasa'il gashi in ka buɗe cikin jawahirin rasa'il kana ji shafi na 69 shafi na 69 gashi zan karanto ma ai cewa kai mu ne muka ce za mu rusa shehu kace kai za ka kare shehu eh zan saurare ka bayan na karanto ma abin da za ka iya karewa gashi cikin jawahirin rasail juz'i na ɗaya shafi na sittin da tara kana ji ga abin da shehu yake cewa yace wa alaikum bil muhadasati fi sha'anil khatimi at-tijani ma'a ahbabikum fahiya afdalu min jami'il auradi yace khususan fi ramadana in ka isa ka kare wannan abu in ka isa ka kare gashi yace ka tattauna ka ba da labarin Shehu Tijjani cikin Ramadana yafi istighfari inji Shehu Ibrahim yafi salatin Annabi inji Shehu Ibrahim yafi hailala inji Shehu Ibrahim kai ya ma fi karatun Alkur'ani. saboda yace fahiya afdalu min jami'il awradi yace yace fahiya afdalu min jami'il aurad daga cikin aurad akwai la ilaha illallah daga cikin aurad akwai salatin annabi daga cikin aurad akwai istighfari daga cikin aurad akwai karatun alqur'ani daga ciki akwai karatun qur'ani ai mu yanzu ba mu da lokacin ka ai tunda mun fahimci yanda kake a'a ai mu yanzu ba za mu ƙara baka lokaci ba wannan ma kana ji tausaya ma nayi dan dai jama'a su san ba za ka iya ba ne kiran ka na ɗora ka live amma ai mu ba za mu ƙara baka lokaci ba yanzu dai kare yanzu dai kare ka ga littafin jawahirin rasail gashi gashi jawahirin rasail tattaunawa cikin lamarin shehu tijjani ya fi karatun qur'ani tarihin shehu tijjani fa ya fi ya fi la ilaha illallahu tarihin shehu tijjani ya fi salatin annabi musamman ma cikin ramadana haka shehu ibrahim ya ce gashi ka kare shi ka kare shi ai mu yanzu ba za mu ƙara sama lokaci ba waye zai sama lokaci lokacin me za a sama a haba da Allah dama kana ma da hankali wallahi ba za ka ƙara zuwa kai kiran malam Anas ba wato ba ku da kunya ne Allah ɗan ɗariƙa saboda galiban wawaye kuke tarawa <laughs> wallahi ni na ɗauka yanda ka ji kunya ba za ka ƙara yadda a ga fuskarka a social media ba wallahi da na ɗauka haka amma ba su da kunya wallahi sun matallahi za a ƙara kiransa eh, ai kai ba cewa kai za ka kare shi ba cewa kai za ka kare shehu ibrahim gashi ina kiransa gashi za mu baka dama yanzu minti zan baka wannan shine dama ta ƙarshe da zan baka da malam anas zai baka ita ce ta ƙarshe zan duba ma mintuna na bakka ka kare shehu wannan sabuwar magana ce na kawo ma wacce shehu Ibrahim ya faɗi sabuwa ce dal ba ta daga cikin waccan ba ka ce zaka kare shi ba eh ka ce zaka kare shi zan baka minti koma eh, amma dai mu sa ma lokaci <laughs> mu ɓata lokacin mu ba mu da wannan eh ba mu da wannan ba mu da wannan tsaya ku gani zan yi kiransa tsaya ku gani zan yi kiransa mu ƙara baka lokaci <laughs> babu eh, babu eh, mu sake baka lokaci a mu mu da masu hankali muke tsaya ku gani yanzu zai kashe kun gan shi shine fa yanzu zai kashe tsaya ku gani yanzu zai kashe yanzu zai kashe wallahi za gan shi kun gan shi yana kwalalo ido yanda aka yi sun sa a tarbiya mahaukaci ne kai yanda aka yi za mu gani kun gan shi yana kallon sama ko me yake kallo a sama oho kun yana kiransa ko gashi wannan shine dama da muka baka ta ƙarshe in kuma ba haka ba ka turo wawayen da suke turo ka kai ba za ka iya ba wannan shine dama ta ƙarshe da na baka gashi yanzu na yi kiran ka ka ɗauka kun ga yaƙi ɗauka ko wallahi yaƙi ɗauka wannan shine dama ta ƙarshe fa da muka baka fa dama ta ƙarshe kenan da muka baka ba kai kace zaka kare Shehu Ibrahim ba haka kace ai to la za mu baka dama ka kare shi gashi ya ce ba da labarin tatsuniya game da shehu tijjani cikin ramadana ya fi salatin annabi ya fi istighfari ya fi lailaha illallah ba da tarihin fa shehu tijjani cikin ramadana ma zo ka kare wannan magana tunda kare shehu ibrahim kake yi zo ka kare wannan magana tunda kun ga yaki ɗauka ko wallahi ya ki ɗauka Allah ba ku da kunya ne ma ni in ni ne kai wallahi ba za a ƙara gani na a social media ba saboda iyaka nan asiri ya tabbata gare ni iyaka nan asiri ba ku da kunya ne shi yasa ko yanda kuke ganin kowa waye ne haka kuke ganin kowa ma wawa ne haka jama'a suke wallahi jama'a suna da hankali yanda aka sa ku kuka tarbiya tarbiyya aka canja muku hankalinku ya koma hankalin dabbobi zata kuke kowa ma hankalinsa na dabbobi ne amma banda haka ma har in kana da kunya ma ba za ka ƙara fitowa ma kai magana ba in ni ne kai dai daga wannan ranar to na yi shiru ba zan ƙara magana ba amma yanzu yanzu nan fa na gan shi yanzu yanzu nan na gan shi fa yana taɓaɓatu dan Allah ka ɗauka dan Allah ka ɗauka ga shehu a shefe ba ɗauka zai wala kunnen shi wa sama yake kallo ko dai Allah ka ka hango ne tunda ai kuna ganin Allah <laughs> to eh ban sani ba ta yi Allah ya hango ku tunda ai kuna ganin Allah Allah ban ya sani ba Allah kun ga in ka lura da shi sare sama yake kallo to inda kana nan da kai mana bayani wa kake kallo eh ka wurkile ido kamar yadda shi ma goga yayi oga kenan eh, ka wurkile ido sama kwalala to ban san abin da kake hangowa ba eh, wala ba zai ɗauka ba gashi za mu haska tunda ka kasa ɗauka ya kasa ɗauka to tunda ya kasa ɗauka ‘yan uwa zan haska wajen mu ba wa ‘yan dariƙa dama in akwai da dariƙa ta haifa ba kun ce za ku iya kare shehu ba tunda ka ika ka ɗauka gashi kaga cikin littafin da shehu ya faɗi ka gan shi jawahirar rasail ka gan shi da kyau ko ka gan shi da kyau jawahirar rasail ko ka gan shi da kyau gashi in ka duba cikin juzu'i na ɗaya shafi na 69 kaga shafi na 69 ko kaga shafi na 69 to zaka ji abin da shehu ibrahim ya ce yace wa alaikum bil muhadasati fi sha'anil khatimi at-tijani yace ina umarta ku da tattaunawa cikin sha'anin Shehu Tijjani cikamakin waliyai ma'a ahbabikum tare da masoyanku fahiya ai almuhadasatu ɗin fahiya ita tattaunawar afdalu min jami'il auradi ta fi dukkanin muridai dukkanin muridai khususan fi ramadana musamman ma cikin ramadana eh fahiya afdalu min jami'il auradi to tsaya ka ji daga cikin auradu daga cikin auradu tsaya in nuna ma daga cikin auradu ka gani akwai la ilaha illallah to tatsuniya game da shehu tijjani yayi kaza yayi kaza ya fi kai la ilaha illallah daga cikin auradu akwai salatin annabi ko eh a dariƙance kenan daga cikin auradu eh gashi kuma zan nuna wajen ko da yake tsaya in bari na fara ɗauka ban sani ba ko wani zai taimaka ma tunda shi dai ya gudu tsaya a sa namba in ɗariƙa ta haifi ɗa ga shehu ya zo ya kare shi ni wallahi ban yi zaton ma kana da hankalin da zaka ƙara fitowa ba wallahi amma sai na fahimci kamar tabbas eh, ba ka da cikakken hankali shi yasa ma wallahi ka dawo Allah baka da cikakken hankali yanzu na fahimta eh, ba mu san ka bane shi yasa shi yasa nan ƴan uwa da Allah ku zo ku ba mu amsa yana da hankalin ma da za a zauna da shi kuwa shi dai ya gudu eh, ga wani ya ce yana so ya yi magana tsaya mu ji za eh akwai wanda ya ce yana so ya yi magana mu ji shi dai ya gudu na'am na'am assalamu alaikum me kace sai na ji wa ya ce samu alaikum dan mai mai ta sallamar dai kowa yake shi yasa ƴan uwa ku zo ku ba mu assalamu alaikum to wannan fa shi ya kira amma kun ga yanzu kuma ya ƙi yi magana ya eh, tsaya kira malam Anas in ji ta bakinsa anya ma wannan yana da hankalin ma da za a saurare shi malam Anas Assalamu alaikum. Mala Anas. Kana kan live Mala Anas. Wai shawara muke dan so mu dan yi da ƴan uwa. Anya wannan yana da hankalin ma da za a saurare shi kuwa. Wallahi tallahi ni dai wannan kan malan arkice ke ba. <laughs> Wallahi gaba ɗayan sarki ta ce ni abin da kawai na fahimta gamsuwa da shi. Eh. Shine a lokacin da ya zo hannunka ya sha kashi ko kuma yan uwansa sun gane cewa ya zo ya bata musu suna shine yake neman hanyar da zai wanke kansa <laughs> saboda haka fara ya zo wallahi yana neman hanyar da zai wanke kashin da ya shashafa wa kansa da kuma jama'arsa ok gaskiya ne saboda kana ji ai wannan muƙabalar Eh, yanda wani yake cewa wai jaki baka jin bugu ai na ga sun yi posting ɗinta amma da suka gabata wanye <laughs> eh da abin eh. kirki ba sai suka sai eh. nan suka yi deleting ɗinta suka goge gogewa za su yi tun da dama abin da suke nema ba duk wanda bai samu abin da yake so ba to dole ba zai bari duniya mata gani ba don za a ce bai abin da ya kamata ba ko ya nuna gazawarin ƙasa kuma wannan gazawar ita ce hakikanin gaskiyar lamarin su wallahi ka ji to yanzu oke yanzu kai a yanzu a fahimtar ka kamar yanzu ya ji jiki ne a eh. wancan zaman Shi ne ya ji suna zage sa suna sukan sa to tsaya ya zo ko zage zage ne ma yayi ma ya sha dai gaskiya ne wallahi tallahi saboda ai ya kirawo a waya mun yi da shi eh cewa yana son zai yi program tare da ni akan topic din da na bashi. Eh. Na ce masa mu yana da kyau ya fahimta cewa salamu alaikum. Wa alaikum salam muna ji. Yawwa na gaya masa cewa ya sani cewa mu mutane ne da muke da ka'ida. Kuma ba zai yiwu a kansa mu fara karya ka'ida ba don in muka yi haka za ta zama ɗabi'a ta zama al'ada. gaskiya ne mun yi program da kai sama da mutum dubu suna saurara hmm. na ce da kai ga topic za mu zauna da kai mu tattauna a kai hmm. amma sharaɗin na tattauna da kai a kan wannan topic ɗin hmm. shine ga malam alkanawi ya yi maka gayyata ka amsa to ku tattauna kai da shi akan topic ɗin da ike da yi bijiran maka kowa ya ji gaskiya wannan shine zai yawwa wannan shine zai baka cancantar na zauna da kai gaskiya ne amma idan ka gudu in ka gudu baka zauna ba to ai ni ma zan iya zuwa amma kuma da to din da shi alƙalin mun izo maka shi ma ka kare mun hayaniya kuma ka ce ba da ni za ka yi ba to amma ka sa abin da ya fi bani mamaki ma game da shi da ka faɗi ai rikitacce ne ni ma na yadda don tabbas yana da matsala a ka Allah yana da matsala a ka ni na eh. fahimci haka hmm. ba cewa waye topic ɗina ya ba kan topic ɗin da ka faɗi guda uku ba to ni topic ni da na bada suna don kulalle. to ta yaya ma yanzu ma da ka karanto wannan na kan annabi isa da manzan Allah ta yaya ya eh. karɓa su to shi ma ai yana topic na ce akan haƙƙin mahaifi shi ma ba cikin yake ba shek amma yanzu kai za ka saurare shi da Allah haka ɓata lokaci wai ka ba shi dama eh to gaskiya akan wannan akan wannan mun yi eh. waya da Muhammad mai Isha FM ya kira wani a waya eh. na gaya wa Muhammad cewa ina nan akan bakana hmm. akan cewa zan tattauna da wannan bawan Allah kamar yadda aka nema hmm. amma da sharadi guda daya hmm. sharadin shine a sa rana da kai da shi ku ku fara warware wannan matsalar ta kada ya damu da cewa shi ya nasara ko ba shi ya nasara ba ni ba wannan ne damuwa ta ba ni dai ya tattauna da kai a warware domin a cika sharadi Oke wato wannan shine sharaɗin da ka bayar kenan. Yawwa mu ba mu damu kuma shi ma idan har ba wai galaba ike nema ba, ba wai so ike a san shi ba, ba neman suna yake yi ba dan Allah yake yi. Amma yanzu kuma tsaya. Gaskiya ni yanzu kana ganin eh. yanda ya ɓata lokaci zan bari ya ƙara ɓatan lokaci kuwa. A to ai shi yake ta begin yana ta neman a bashi dama sai ya cika sharaɗi, sai a bashi dama ba laifi bane duniya kana kallo amma idan zai fito malam kai za ka fito da sunan kai ahlul sunna kake wakilta shi ma zai fito da sunan yana wakiltar tijjaniya ne <laughs> yawwa don kada a ce ka buge shi wani shafi sun saka buge wadda aka yi masa su ƙara gogewa in aka buge shi su aka buge tunda babban jarumin nasu sun sa shi ya yi mun waya ya ce zai yi rikodin shi barhaman gwambe ni ma na ce mai zan yi rikodin wai zai mun tambayoyi irin tambayoyi yanzu dan girman zatin Allah ma yanzu sun yi tambayoyin kuma ba su kuma ba su samu abin da suke so ba to dukan ya musu yawa sun rasa dalasi shine yanzu ake so a zauna ni da ko zage-zage ne ya ya zazzage ta shi ma din yawwa eh. yawwa to shi ma muna kan bakan mu ba abin da ya soya mana shi ai ya san ya san yadda ya gauraya da kai da irin rikicin da ya shiga saboda haka ba magana ce ta ko <laughs> mun tsorata ba Allah kiyaye ko wani abu abin da yake da akwai kawai shine in har da gaske yake yana son zai tattauna yadda ya sarraha ya bayyana a karatunsa na farko wanda ya fara yi ya eh. koma ya review dinsa zai ji cewa yana gayyatar ka da kai malam alkarnawi <laughs> da malam anas da malam kaki su mutum uku ya bayyana ya ce yana eh, kaki ku ya ya ka ya mutum uku ya lissafa sai ɗaya fito ya sa sha isha fm sai dinga kiran na biyu ka Allah ya sa shi ba da ɗaya zai ba da na biyu zai yi kaga tun anan ya soka da kan kiran da yayi kuma ka san wani abu sunana ne a farkon titin din sama sunana ne a farkon titin din ai rubutun da yayi to sunan ka ya fara faɗa mm, kuma ka kuma shi ba zai yi da kai ba <laughs> ka gani to bai kamata a ce mutumin da ya fito zai kare ɗarikarsa ni billahi la ilaha illa huwa idan ni ne wani yake zai tuhume na kan abin da yake a matsayin akida ta hmm. wallahi ko da ko babansa zai turo wallahi ba zan tafi gaskiya ne wallahi tallahi ba zan motsa ba ai duniya tana kallon me ake yi malam lawan abin da yake karantawa jawahirul ma'ani hmm. ruhul adab nake yi malam al-ibadatul ahmadi ya kasa kana karantawa malam kaji yanzu ya saka al-bayan wa tabin mu so muke mu ga wani a cikin su yanzu ya fito ya ce ni ma bara saka al-usulul talata kai kai a to ai ai ya karantar da musulunci kenan yauwa wani ya ce ni ma bara dauko kitabu tauhidin saka ai ya karantar da musulunci ke kamata al'ummar duniya al'umma duniya ta gane mutanen nan su wane su Allah ya kare kuma ƙarya suke yi kuma an riga an gama kwance musu zani a cikin idan duniya to ya za a yi su lullube wannan barnar su da shubuhohi amma mutum ka zo ka bata mana lokaci kana ta ihu ni wallahi in ni ne shi ko wallahi ba za a ƙara ganin fuska ta a social media ba sai na kwana biyu Ya yi abun kunya ya yi abun kunya yadda ya fito yana cika bakin nan a ce alkanawi alkanawi yau ga alkanawi Allah ya baka shi a araha ga ka gashi online aka ba shi minti goma alkanawi ya buɗe littafi ya biya littafin nan fa ba fa na ibnu taymiya ba littafin nan ba fa na ibnu al ba littafin shehu ibrahim ya buɗe ya karanto ya biya ice na kalubalance ga cikin littafin nan kare kawai ka ce ni ba kai ni ba kai zan yi ba Allah ya Allah ya sa mu dace sai an jima malam Allah yawwa ai ta yawwa yawwa Allah ya saka da kai wannan sharuda za mu zauna da shi okay to kai kaji in ka cika wannan sharuɗa za a zauna da kai ni wallahi abun ma da kake ni dai gaskiya me in ni ne Allah ba zan yi abin da ni kai ba wallahi ni zan ji kunya amma ban sani ba wai me yasa ba kwa jin kunya hankalinku yana gushewa ne akan shegunanku wallahi ni na rasa me yasa suke haka eh hankalinku yana gushewa ne akan shunanku ko kuwa eh to ɗan uwa za a iya kira don mu ji ta bakin ku. in kuma akwai wanda zai iya karɓar shehu akan abin da na karanto na ba da labarin shehu cikin ramadana to shi ma wannan kofa a buɗe take yanzu yanzu shi ma za mu ba shi dama to ga wani ya yi kira assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allah gafarta malam. Na'am, dan uwa da wa muke magana barka dai. Eh suna na Sabi'u Mande ina maka fatan alkhairi. To malam Sabi'u Mande ni ma ina ma fatan alkhairi. Masha Allah malam Allah ya kara ɗaukaka kai ya kara muku ilimi. Kuma Allah ya mafiya da haka malam Sabi'u Mande. Yawwa malam nace eh, shekaran jiya na ga mukawalar da kuka aka so a yi da shi malam hafiz a sha fm <laughs> to a gaskiya ni dai a ranar eh. iya fahimta ta ni sai na ga yadda yake biyarin kamar wanda ya sha kwaya domin ya kira sunan malam anas ina ga ya fi so hamsin sannan kuma ana magana da shi yana share fuska yana share jiɗi a jikinsa wato malam abun da yake nan shine tun fa da ya ga cewa da kai za ku zauna za su zauna zai zauna ya fa rikice fa to amma ai yayi kiran suna na nima ya ku hayacin sa a ranan na'am ai ni ya ta kiran suna kuma da malam Anas da malam ya kira sunanka kakiku <laughs> eh malam kakiku ya faɗa to ni abun da ya bani mamaki kuma ya daure kai a ranar eh. kaga da aka yi wannan sanarwar ta zama aisha aisha mun ɓata lokacin mu muka tsaya mu ga mukabalan da za ta kasance ni wallahi na ɗauka mutum ne mai ƙwazo wanda ya riga ya shirya ba makamai da zai harbe ka da su to amma kuma abun mamaki sai ya zo ya zama kamar wanda ko fatiha bai iya karantawa ba bare ba ya ce zai kada shehu ibrahim yanzu misali ko da a ce ba da kai niyyar zaman ba tunda dai ya zo wurin ya ce ya zo kare shehu ibrahim ne akan manzannin da yake faɗa waɗanda suka saba wa shari'a mm. to ina tsammanin ko da ba kai ba ne ko wani daban ne ya zo in dai an karanta maganganun in dai har yana ilimin karewan ya kamata ya kare gaskiya ne ya kamata ya kare amma ka zo kana ce mana ya an karanto maka shirka da kafirci a ku, sai ka zo kana ce muna ina malam anas ai malam anas nace zan yi hujjar da nake son ka ba malam anas kawo ta mana a lokacin mu je gaskiya ne to wannan shine ala'ayi halin dai malam tsakani da Allah wa'annan mutanen ko da gafa kun gama yanka tijjaniya wallahi tana shirye shirye ne kawai yanzu amma yanka ta wallahi ahlu sunna mu ne ga mun yanka tijjaniya hmm. duk dan da yake da hankali tunani wallahi ya san wannan tafiyar ba tafiyar kwarewa ce tafiyar da za a zo a ce maka idan ka shiga matsala ka shiga damuwa ka shiga cikin kunci zamani ya rike ka da zafinsa da raɗaɗinsa wai kar ka koma ga Allah koma zuwa ga shehu tijjani <laughs> mutumin da ya mutu yana kabari wai shi zaka kira haka ko yake a cikin aduratul harira suka ce idza masaka zamanu yawman bidainihi fanadi ayati jani ya wahid al asri agitni faqad baqa zamanu bi ahlihi ya zuwa karshen shirka baitin suka kawo hmm. to ta za a yi mutane masu irin wannan gidan ta zuwa kaburbura suna neman taimako a wurin matattun waliyai suka kira waliyai ta ya za a yi kuma a ce za su iya kare za su iya fuskantar ahalus sunna wanda yake da makamai na Qur'ani da hadisai a wallahi ba za su iya ba Allah ya samu dace malam ba su iya malam saboda Allah ya kara muku hakuri Allah ya kara daukaka jazakumullahu khair naga malam Muhammad yana ta kira malam Muhammad Allah wayannan mutanen ku ni na rasa ma wayannan mutanen to kowane irin tunani ne da su wala in ni ne shi ba zan ƙara fitowa ba assalamu alaikum malam alkarawi Allah ya ƙara ma lafiya malam muhammad kai ma Allah ya ƙara ma lafiya malam muhammad Allah ya ƙara maka imani da yi da ikhlasi amin malam muhammad kai ma Allah ima Allah tare da sauran yan uwa da suke taimakon sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam amin Allah ƙara mana dukkan akan ni shawara ce a gurguje wannan mutanen ku duba girman Allah ku saka su Ismail Ismail wannan ɗaliban naku mm. ba wani wani sharaɗi da ku ai ku yanzu ko mai alkyabba ba guga ko kuma eh, can mai ƙaryar sharafta ta maiduguri ko kuma shi na ibin liman na abuja to wallahi tallahi sai dai su amma kaga wannan jahilan musamman yaran sama ibin liman wallahi tallahi tun da ka gagare su to ina tabbatar maka wallahi ba wani ɗa da za su ƙara turowa wai ya zauna da ku domin wai a samu wai fa'ida saboda wayannan su su a masu ma bin jahilan kaga mawaka ne su wayannan to mawaki ba bai sai da zai dauko ba isra'iliyat kawai zai ta baka ya dage ya je ya nemo ta aya qur'ani ma ya je ya faki ya ce zai karyata kaga yanzu ni suna na tsara da kaza wa kaza na tsara kuma da suna na ina malam anas wannan biyun yanzu da na hawo insha Allah in dai na faɗi suna na Muhammad da Gariyat, to sai in kara da kaza wa kaza ina kuma malam Anas tunda wallahi wayannan mawaka ne abin da za su karar da kai ma sai bacin rai karatu ya gama fita ranar da ka dinga yi littattafai uku kada kake gaya Muhammad ga shi a waje ka za ka kare ga nan a waje ka za ka gare ga nan a waje ka za ka gare shi yana ta ina malam na su. duk wanda bai iya wannan abun ba har yanzu ya buga maka waya yana borin kunya saboda ya ji suna ta zagin shi ya ba da su a dan girman Allah malam akwai wani ɗalibin ka Ismail ne ina jin kai ka san shi to eh, da kuma wanda kai ma ka sani ya fito duk wanda za su zo irin su in dai ba jahilan furob ba ne za su zo su kara kawo ta shubuwa ku so ku doke su to ku dai sai dai ku jira su Sharif Sale su Na'ibin Abuja fuska biyu sai kuma mai alkyabba ba guga in zai iya haka su turo shi a wurshi a bubbuga a gwada amma wannan duk kubuta kubuta duk ɗaya suke da su wannan bokan ta mahaukacin nan wallahi layin su ɗaya ba wani karatu ya su su bata muku lokaci ba abin da za su faɗa su faɗa duniya ta gani sama da dubu muna jira ana ta ba da reference shi kuma yana ta ina malam anas a ina an wuce wannan babin kuma shi kenan wallahi sai dai kawai yanzu ka je ka ci gaba da karantarwanka da kuma bibiyan shubuhan da su mai alkyabba ba guga suka yi a ci gaba da yi kafin kuma su fito su ƙara yin wani abu da ba daina za su yi ba kabari suna ci gaba da yi bauta mutanen da suke bauta har yanzu ba sa kiran na abubakar ko na umar kullum hawali aiki waliyin kuma ba ya rijista ba to ta ina ta ina addini zai zai yi wa haka in ba ma raina hankali ba ai wallahi tsakanin mu da su wallahi sama ta bakwai ne da ta kasa eh ga wa'ansu suna ta kira jazakumullahu khairan Yau to Allah kiyaye to na gode. To assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da muke magana. A ah, suna na Rahul Mu'az daga Agege Lagos. Barka da zuwa Mu'az. Muna jin ka. Masha Allah. Allah dai ya ƙara himma da juriya sannan Allah ya ƙara mana ikhlasi ga baki mu ya sa duk abubuwan da muke dinnan don ci gaban addini ne ba don ci gaban wani ɓangare namu ba. Allah ya sa haka. Amin ya Allah. um, zan ɗan sauka daga maudu'i ba wai wannan ba kawai Assalamu alaikum. Na'am. Kai dan Wa alaikum salam. Ni ni musulmi ne shine asalin identity dina ni musulmi ne. To da Allah a matsayinka na musulmi. Na'am. Abin da Shehu Ibrahim ya faɗi yace tattaunawa cikin sha'anin Shehu Tijjani. Na'am. Ya fi dukkanin wuridai. kuma daga cikin wuridai din akwai salatin annabi akwai istighfar akwai la ilaha illallah a matsayinka na musulmi ne dai shehu ibrahim yayi daidai ya faɗi ya dace da addini na musulunci yanzu ni abin da nake so na sani shine na kira ni na magana ne ko kai ne za ka yi tambayoyi a'a wato kai a matsayinka na musulmi in wani ya faɗi abin da ya saba wa addininka kai babu ruwanka kenan a matsayinka na musulmi haka ka fahimci addini kai in dai ya saba wa addini in dai ya saba wa addinin hmm. to tabbas babu ruwa na da shi ba iya ma babu ruwa na da shi ba ni ma ina ga ina da ta cewa in dai ina da iya gwargwadon fahimta na game da wani abin ni ma zan ce gaskiya wannan wurin kaza saboda hujja kaza yawa wannan magana ta dace da addinin ko bata dace ba shi muke so mu ga jama'a har na farko na farko na farko eh, ni ban ma ji maganan ba fassarar kanaji ni ban ji eh, maganar ba amma alfin shi ne ni in baka ji ba kana ji ban tsaya ka ji tsaya malam duk abin da na kawo ko ban faɗi ko ɗaya ba kai yanzu kai ma nan kana ji kai so kake ka kawo wani abu daban mu kuma so muke a kawo abin da muka zauna da shi yanzu dai ka ji fassara ta a'a tambayar ka ne ka ji fassara ta yanzu yanzu abin da na kawo gaba ɗaya ka ayi kenan naka za a a ta yaya yanzu kai mun eh? adalci na zo na zauna na sa kyamara ta na sa data ta na yi amfani da waya ta na yi amfani da lokaci jama'a su zo su biyo duk kowa ya zo ya ji abin da na zo zan yi sannan sai in ajiye shi kawai kai kira kai kawai sai kuma mu ajiye namu ai mu bi naka yanzu kai mana adalci a hankalce dan Allah yanzu abin da zan faɗa din kaji cewa ya fita daga asalin abin da kake tattaunawa ko kuma yaya ai kai ka faɗi kace zaka so ka da Hausa fa kai magana yanzu dai kana ji na yi ma alfarma za ka sauka ɗin amma ba mu matsayarka akan abin da shehu ya faɗi ba da labarin shi ne ba abin da ya fara daɗi ni yanzu ka ka okay to ba abin da ka shigo ka tattauna ba sai an eh kun ji ba abin da ya shigo ya tattauna ba kenan sai an jima ni ne na sauke ka ba kai ka sauka ba assalamu alaikum Malam ya wuni malam ya gajiya ya kokari. Wallahi alhamdulillah ya waje jam. To lafiya lau wala le saka muku da alheri gaskiya kuna kokari sosai gaskiya malam wallahi. To Allah kuma isaka muku. Ah, ni malam ni shawara dai wanda na amdai sa na kira shi wani shawara da nake bayarwa ni malam ni na gani cewa kamar mutanen gade gaskiya ba su da wani gaskiya gaskiyar su ya kare ba su da yadda za su zo su kare littattafin su ko shawunin su to ga gani sai su dinga baka mana lokaci ana biya karatu kuma zo su bata mana lokaci kawai amma za a yi da su in dai sun yi eh. in dai sun Salamu alaikum malam. Eh kowa yana jin ka. In dai sun isa ana jin ka. Taron sun isa da suna alfahari da wannan sarki zaki wannan channel din na sarki zaki na social media so su gayyace cikin malamin mu mana su zo wurin a zo a yi da suna jin tsoro mu muna kuna gayyata su muna gayyata su kuma suna tsoro malam. A ai baka sani ba anya kuwa Kajima kana bibiyan mu ai mun fi shekara nawa a nan pejin. ai mun daina zuwa ne wallahi mallam ai mun daina zuwa dan peji ne na babu wallahi tsoro suke tsoro suke jin malam babu da za su yi ne da kariyar su ya kare malam ta karkashi ta facebook eh, to kaga ainihin mu ga dai inda sai dai wujja ka ta kwace ka nan eh shine muke wallahi ko ko lito ko ta ta da littafin gudun duniya da kuma jawar mani wanda shek malan lawa yake karanta Allah saka mai da alheri malan kaga wani kaga manyan manyan shaunen su sun zo su kare littafin su ba su yi saba shi su dinga turo mana yara kanana kawai malan suna bata mana lokaci ba Allah ya saka da alkhairi to ga wani Idan haka za mu ci gaba da ɗauto ga wani nan ya yi kira assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mara alƙalamin barka da kokari barka dai dan uwa da muke magana na ce a kan bautu inda kake magana a kai saboda wannan wanda ya sauka ya zille ya ce bai ji ba eh. ka sake ta masa tunda yana ji na cewar tattauna tarihin shehu tijjana a watan ramadan ya fi dukkan wuri ya ji ya ce bai ji bai fassarar ka ya ji to ni abin da nake ganin za a yanzu ma ka sake karantawa hmm. sai ka kirawo shi tunda yana so zai ce wani abu ka sake karantawa ka kirawo shi kakka bashi ya je ko ina ya gudu ya wani zantuka yawa sun koyi wannan ne daga wajen malamansu ga asali kaga haka ake da malam kaza wa kaza eh. ga asali ya bata mana lokaci har wajen ukun dare muna bibiya ga asali sai ya bari ya tafi noje tarara gefe yanzu ka sake karantowa a cikin jawahirin rasa'il din idan ka karanto sai ka kira shi amma yadda kai ka bari ya sauka ya tafi wani waje idan yana da wani abu da zai faɗa kamar yadda ka faɗa shi ma ya sa like ya zo ya faɗa duk abin da yake so ya faɗa amma ba zai yi ba mu muna bibiya wani kawai ya zo ya ce zai canja mana abin da muke tattaunawa a kai bata mana lokaci yanzu ni shawarar da nake bayarwa to Allah ya sake karantawa to za a sake karantawa amma amma tsaya mu gani za a sake karantawa gashi cikin jawahirin rasa'i in ma kace in nuna ma wajen sai in ringa nuna ma ina karantawa in na gama karantawa zan yi kiran ka yanzu ka ji shawarar da aka bayar Ya eh, ai sun ma adalci ma mun wuce fa amma yanzu za mu ƙara komawa baya gashi cikin jawahirar rasail shafi na 69 shehu ibrahim yace wa alaikum bil muhadasati fi sha'anil khatimi at-tijani ma'a ahbabikum fa hiya afdalu min jami'il awradi khususan fi ramadan yace wa alaikum bil muhadasati fi sha'anil khatimi yace na umarce ku da tattaunawa cikin sha'anin cikamakin waliye at-tijani shehu tijani kenan ma'a ahbabikum tare da masoyanku sai ya ce fahiya afdalu ita tattaunawa tafi min jami'il auradi daga dukkanin wuridai tafi dukkanin wuridai yace khususan musamman ma fi ramadana cikin watan ramadana min jami'il auradi din akwai la ilaha illallah fatana daga cikin aurat akwai salatin annabi yana daga cikin aurat akwai istighfari to duk ka zo kana bada tatsuniya shehu ya tima yayi kaza duk ya fi kai wannan zikira duk wannan wuridan ya fi kai wannan shine dan haka ga abin da muka karanta dan uwa ya ce mima ma adalci mi kirawo ka tunda dai da ka ce baka ji ba to yanzu ka ji tsaya mu gani ina jin wannan ne eh gashi kiransa a ah, yana wata wayar yana wata wayar yana wata wayar to wallahi yana na yi kiransa to ba matsala eh za mu ci gaba da ɗauka to shi yasa dai kai wa kake da suna ina malam anas kake ko to ka ji sharaɗin malam anas sai ka dawo an gama shi yasa wannan iwu kake yi iwu kake bayan hari iwu kake bayan hari wallahi tsaya ku ji shi abin da yake faɗi ni ni ka daina ma ɓata mana lokaci eh, ai ba ai lokacin mu yafi wannan shirman muhimmanci Eh, lokacin mu na karatu ne eh, in dai zaka zo ka yi karatu to za mu baka lokacin mu amma wannan shirman ai ba ka ƙara samun damar yi ba ga wani yana kira ki yasa zan tashi assalamu alaikum na da muke magana Ah, assalamu alaikum malam barka da wani. Yawa an lafiya gida ya ibada ya wajen. Alhamdulillah malam alkanawi ne? Eh alkanawi ne. Ok, ina ga program ne Allah abun kai wani abun sai yana ta bani mamaki da yanda ina tana zama mu a kauye da yanda mutanen suke yi wa mutane malam. Wato sai gashi yau Allah da ikon shi malam yana cire abun kamar mutum yana cire kaya ne a cikin jikin mutum dan adam adam. Masha Allah. Eh, muna jin ka. Wallahi mala. So abubuwan nan da mutanen nan suke tun lokacin muna kawai. a da suke irin wayannan maganganu na cewa a guji yan izala a guji wane ne su ne kusurin su kullum a rayuwa shine kada a saurari yan izala ko yan izala shi ke gaskiya. Da wanda. sai ka kasa gane me mutanen nan suke an tambaye ka kan abu guda ɗaya ka bada amsa ka kana tsaya kana taimaka mu dai babu abin da zamu je sai dai fata alheri amin amin amin amsan ne amsan ne kila babu ita to zan tashi zan tashi kai ina malam Anas kaji sakon malam Anas sana. ina ganka wala in ni ne kai ko wala ba zan ƙara fitowa ma a ga fuskata a social media ba in ni ne kai amma fa ni saboda ina da hankali ina da tunani na san abin da ya kamata shi yasa in ni ne kai fa kace ina alkanawi ina malam anas ina malam kaki su da bakinka aka ji ka faɗi alkanawi ya zo ya bijiro da abubuwa ka bari na sha wahala na tada baki na karanto littattafan shehunanka amma sai da na gama wai kake cewa ina malam anas wai yanzu kuma ka ƙara fitowa ya kamata da Allah ka san jama'a suna da hankali eh, ba a zawuya kake ba a filin duniya kake life kenan filin duniya shi yasa in kana so mama mala anas ya kula ka to sai ka dawo ka bada amsa amsar wa'ancan a mai baɗa sai ka kwaci shehu a can sai a je gaba to saboda yan dariƙa suna zagin ka ta ƙasa ko suna sukan ka suna ka tozarta su ka tozarta shehu ka yi abun kunya shine yanzu kace so a sake baka dama ko ko zage-zage ka zo ka yi one one yanzu kake so ai tunda an yi one zero ko <laughs> Allah kana ji wala ba ku kunya sai an jima kakka ƙara ma kiran ma malam zan ma gaya masa kai ya ƙara ɗaukar kiran ka nan muka zo ma muka ce to gashi kare shehu kana ta ihu na ɗauko littafi gashi a gaban kowa na karanto ma na ce in baka lokaci ka kare shehu ka kasa ka ƙara guduwa